ووجوه يومئذ باسره fuskokin kafirai masu taɓewa a wannan rana suna murtuke murtok babu alamun farin ciki a tare da su.